Assalamu alaikum sunana Muhammad Sani. Mun tsaya a kai muna kallo a matsayin mu na eja. Muna kallon duk abin da ake yi babu wani mudu da suke ko magudi ko wani abin nan ana sako wani ta baya ai kaza babu babu ko daya Wakilan jam'iyyu na sanya ido kan zaben da nuna kyakkyawar fata cewa za a kammala zaben lafiya kuma su za su iya samun nasara. Wani abin da ya ɗauki hankali shine sabbin rumfunan zaɓe da aka kirkiro inda wata rumfa a unguwar area 3 a abuja ake da masu zaɓe shi da kacal alhali akwai jami'ai kusan bakwai da ke kula da rumfar hajiya saudat abdullahi da ta kaɗa ƙuri'a ta yi zargin an su nuna mata wariya ta fuskar kabilanci amma taimakon wasu matan majami'a wato rabaran sisters ya sa ta samu nasarar yin zaɓen. eh kamar yanzu kamar misali in malam bahaushe ya zo sai su ce ya tsaya a gefe in wani kuma ya zo ta ce oh it's already here zo zo sai su capturing wato kina nufin mutanen kudu ne kenan aka turo su kula da wannan rumfar duka yan kudu ne ni abin da na gani da ido na ka gane masu masu yin wannan abun inyamuri ne wanda suke rajista inyamuri ne da wayannan yan eh, sanda ma inyamure ne ni abin da ni na gani da ido na wanda zahiri mubasharan abin da na sani to amma kin ga da kika matsa lamba har da Reverend Sister ma ta taimaka kin yi zaben. Eh na yi zaɓe din sun yi magana sannan ita Reverend Sister ɗin bayan na tafi sai ta bi ni da gudu ta ce da Allah ba ta nan ba da na ce me yasa sai ta ce min ba ta boye mun ba ai <clears throat> akwai wani dan arewa ne da ya taba taimake ta a rayuwarta to saboda haka shi yasa ma ta musu magana sai na ce mata ai mu duk ɗaya ne Allah ɗaya muke muke muke sabin amma me yasa za su discriminating ina shi yasa na ce ba zan yarda ba kuma idan da da ba su bar ni na wannan botun ba ba zan bari ba sai nan lalle sun sa ni na kada inci na a wannan kuri'a ne abin da ya fi fitowa fili shine yadda masu kada kuri'a ke fatan wa imma Allah ya bawa mai rabo sa'a ko sa'ar ta zama tasu ce sunana yakubu buba ne a mu muna da nasara kullum sai dai idan ba a bamu ba Allah ya yarda za mu yi nasara ne wannan karo me kake nufi eh? Me kake nufi da kuna da nasara kullum? Ah. <laughs> Muna da nasara kullum. In Allah ya yarda kuma za mu yi nasara yanzu. Ina fata Allah ya bamu nasara. Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu da zai buɗe dakin tattarawa da bayyana sakamakon zaben ya nuna kwarin gwiwa komai yana tafiya bisa yadda aka tsara. Ah, abubuwan da ya kamata kai jihohi daga jihohi kuma a wuce rumfunan zaɓe duk mun kai su jihohi saboda zaɓen a jihohi za a kuma rumfunan zaɓe muna da rumfunan zaɓe kusan dubu ɗari da saba'in da bakwai a ƙasa kuma mun shirya tsamma zaɓen mun tantance ma'aikatan zaɓe daga rumfunan zaɓe zuwa inda za a tattara sakamako zuwa inda za a bayyana sakamako sun a hukumar zaɓe ta shirya tsam. da alamu dai zaɓe ya kammala ko yana kammala inda za a yi sa ran sakamako ya zama na kai tsaye a samu wanda ya lashe ko kuwa iya zuwa zagaye na biyu. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.